كلما حسن ظنه بربه حسن عمله وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى أجز كما في حديث الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعكاد أسباب النجاة وأما مع اعتكاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن فإن قيل <clears throat> بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن ساعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده وأن رحمته سبقت غضبه وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو قيل الأمر هكذا والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به فإنه سبحانه موصوف بالحكمة والإزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة فلو كان مؤول حسن الظن به على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسقطه وغضبه وتعرض للانه ووقع في محارمه وانتهك حرماته بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية أمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن بعدها فهذا هو حسن الظن والأول غرور والله المستعان ولا تستطل هذا الفصل فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرور به قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله فجعل هؤلاء أهل الرجاء لا البطالين والفاسقين وقد قال تعالى ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم هاجروا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba sha tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama hudu, wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekarar miladiya ta uku. a wannan darasi da muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i shafi na al'imam ibn qayyim al-jauziya rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasinmu na goma sha tara a jerin gwanon mu kuma na wannan masallaci wannan shine na ɗari da casa'in da biyar <clears throat> idan ba a manta gabar da ibn qayyim yake magana a kanta ba ita ce magana akan husnul zanni billah kyautata zato ga ubangiji abinda ya ce wasu suna masa mummunar fahimta suna ruɗuwa da cewa tunda Allah ta'ala ya ce a kyautata zato da shi ana inda husnu zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani tunda Allah ta'ala ya ce yana nan inda bawansa ya zace shi kenan ko mutum ko ma mai mutum zai iya yi daga baya sai ya kyautata zato ga Allah ya saba wa Allah sai ya kyautata zato Allah zai yafe masa saboda haka ya ci gaba da saban Allah ba tare da ya tuba ya daina ba ya ci gaba da zalunci tare da kyautata zaton cewa Allah ta'ala mai yalwatacciyar rahama ne mai gafara ne mai jin kai ne saboda haka in ya je ga ubangiji ubangiji ta'ala zai yafe masa to wannan mummunar fahimta din ita ce ta sa wasu suke dogewa su dage su turje akan abin da yake saban Allah ne tsawon rayuwarsu su ki denawa domin an nuna musu cewa in dai har za su kyautata zaton samun rahamar Allah to shikenan ubangiji ta'ala zai musu rahamar to wannan kulli ne ko wannan makirci ne ko yaudarar da zukatan wasu suke musu shine ibn al-qayyim yake warwarewa tare da kawo dalilai na Alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa da dalilai na hankali waɗanda kowane mai hankali ya ji su dole zai gamsu malam ya ce wa man ta'ammala hadha mawdi wanda duk ya lura da wannan mahalli wannan bigire wannan magana da ake yi haƙƙa ta'ammul ya lura da ita sosai da sosai wato yayi karatun ta nutsu alima anna husna dhanni billahi huwa husnul amali nafsihi zai gane cewa ashe abin da ake nufi da kyautata zato ga ubangiji shine kyautata aiki idan ka kyautata aikin ka shine ka kyautata zatanka ga ubangijinka yayin da ka kyautata aiki sannan ka sa tsammani ka sa a ranka cewa Allah ta'ala zai karbi aikinka zai sa kanka maka akan ka masu kyau zai yafe maka kurakuranka to wannan shine da ake nufi husnul zanni billah ga dukkan wanda ya tsaya yi karatun ta nutsu ya nutsu ya mai da hankali ya tara hankalinsa guri daya abinda zai fahimta kenan in malam yace fa innal abda إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله yace domin bawa abin da ke sa shi ya kyautata aikinsa shi ne kyakkyawan zato da yake wa ubangijinsa na cewa zai sakanka masa akan wannan aikin wato idan ka bawa yana kyautata aikinsa yana neman ya yi daidai ko da yaushe yana neman ya kyautata ko da yaushe to a zuciyarsa akwai kyakkyawan zaton cewa aikin nan da yake yi ba a banza yake yi ba akwai ranar da zai girbi abin da yake aikatawa na alkhairi to wannan sai ya ƙara tunkuɗa shi ya ƙara ingiza shi zuwa ga aikin alkhairi ya ce wa yusibahu alaiha ya ba shi lada akan waɗannan ayyuka wa ya taqabbala ha minhu kuma ya karɓi wannan ayyuka daga wajensa ya ce fallazi hamalahu ala al'amali husnul zanni saboda haka za ka ga abin da ya sa shi yake aiki tukuru aikin alkhairi shine kyakkyawan zato ashe idan ka ga bawa yana mummunan aiki to yana da mummunan zato ne yana zaton cewa in ya kyautata din ba kamar zai tashi a tutar babu kamar ba zai samu tagomashin abin da ake faɗa za a samu ba za abin Allah ta'ala yake faɗawa bayansa cewa idan suka yi ayyuka masu kyau za su yi kyakkyawar rayuwa a duniya za su yi kyakkyawar rayuwa a kabarinsu za su yi kyakkyawar rayuwa a lahira idan da mutum ya yarda da wannan ya amince hakan yake yana kyauta zaton cewa hakan abin yake to babu shakka zai kokarin ya ga ya cimma wannan ya cimma wannan bukatar amma idan yana tantama ganin cewa rayuwarsa ba za ta yi kyau a duniya ba sai ya hada da ƙarya sai ya hada da sabon Allah sai ya hada da yaudara idan ya haka ne zai samu abin da zai ji daɗi a rayuwarsa to kaga anan bai gaskata waccan magana ta ubangiji ba a aikace ce ma hasuna zannuhu hasuna amalu duk sa'ad da zaton bawa yayi kyau to aikinsa sa ma zai kyau wa illa fa hasanu dhanni ma fa husnu dhanni ma hawa ajzun ce in ba haka ba ai mutum ya kyautata zato amma kuma yana bin son zuciyarsa wannan gajiyawa ce ka ce kana kyautata zato amma kuma ba za ka bi abin da Allah ta'ala ya ce abi ba ba za ka yi umarninsa ba ba za ka bar haninsa ba to wannan ajis gajiyawa ce kama fi tirmidhi wal min hadith shaddad ibn aus an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala kamar yadda ya zo cikin Tirmizi da musnad na imam ahmad da hadisin na hadisin shaddad ibn aus radiyallahu ta'ala anhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace alkayyisu man dana nafsahu mai wayo mai dabara shine wanda yayi wa kansa hisabi wa amila lima ba'da al-mauti yayi aiki domin samun abinda yake bayan mutuwa wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha amma gajiyayye shine wanda ya bi san zuciyarsa ya biye wa san zuciyarsa wa tamanna ala Allah kuma yayi tai wa Allah gurace gurace to yake ta gurin Allah ta'ala ai zai masa kaza zai yafe masa zai masa afwa wannan hadisi kamar yadda ibn al-qayyim ya ambata anan Imam Ahmad ya rawaito shi Tirmidhi ya rawaito shi a cikin al-Jami' haka nan Ibn Majah ya rawaito shi a cikin As-Sunan haka nan al-Hakim Abu Abdullah Saburi. ya kawo shi a cikin littafin mustadrak da wasu malaman hadisin sun ruwaito shi a cikin littafansu ta hanyar abubakar ibn abi maryam an damra ibn habib an shaddad ibn aus imam tirmidhi da ya kawo shi ya ce haza hadithun hasan sannan al-hakim abu abdullahi ne saburi ya ce haza hadithun sahihun ala shart al-bukhari wa lam yukharrija to wannan magana kuskure ce musamman maganar hakim musamman maganar hakim watakila maganar tirmizi da ya ce hasan yana nufin Hassan li watakila wannan yake nufi tunda ya yi ta'arifin Hassan a gurinsa wanda ta'arifin hasan yayi li ghairihi ba ta'arifin hasan li ba wato shi a karan kansa isnadin hadisin akwai magana a kansa amma akwai wata ruwaya da za ta karfafe shi wannan watakila shine za a fassara maganar tirmizi amma maganar hakim akwai sassauci da da ainihin kuskure a ciki kamar yadda aka saba samun irin wannan a cikin littafin musadarak na hakim da cewa wannan ingantacce ne ma bisa sharaɗin bukhari a cikin isnadinsa akwai abubakar kamar yadda kuka abubakar ibn abi maryam wanda kuma malamai sun raunana shi kwarai da gaske hadisin sa jiddan ne ba za'ifun ba ma mai rauni ne kwarai kwarai da gaske baya daga cikin rijalu shekai. baya daga cikin rijalar bukhari ko rijalul muslim saboda haka kaga ba zai zama sharadin bukhari ba ko kadan Balma hadisi ne da wannan isnadi hadisi ne mai rauni kwarai da gaske shi yasa az-zahabi lokacin da ya ya kawo maganar hakim sai ya mata gyara yace la wallahi abubakar wahid wato bayan ya kawo maganar alhakim hakim da yace ingantacce ne bisa sharadin bukhari sai ce la wallahi na rantse da Allah ba haka ba bane yace abubakar wahin abubakar mai tsananin rauni ne shi wannan da yake cikin salsalar hadisin abubakar Ibn abi maryam sauraka wannan riwayar riwaya ce da'ifiya yana da wani sanadi a wajen tabarani a cikin littafinsa al-mu'jamul kabir da musnad shamiyyin ya kawo shi amma shi ma wannan isnadin da ya kawo shi ma isnadi ne mai tsananin rauni domin a cikin isnadin akwai ibrahim ibn amur as-saksaki wanda kuma malamai sun rauna na shi kwarai da gaske saboda haka kaga ba zai tashi wancan ba shi wancan dama mai rauni ne ba zai tashi ba raunin nashi yayi tsanani hadisin da yake tashi shine wanda rauninsa bai tsanani ba in aka samu wani sa ko wanda ya dara shi inganci sai su tashi juna ko ya tashe shi amma idan raunin sa yayi tsanani kwarai da gaske to a ka'idar ilimin hadisi ya faɗi kenan sai dai kuma wani ba shi ba sauraka waccan isnadin da na karanta ya riga ya gama faduwa kuma isnadin da aka kawo na biyu shi ma isnadi ne mai rauni kwarai da gaske sauraka hadisin bai inganta ba hadisi koda ya kunshi ma'ana mai kyau koda ma'anarsa kyakkyawa ce to idan har isnadin sabai bai inganta ba ba za ka jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wani zai iya cewa to ai maganar da ta zo a cikin hadisin ai daidai ne ba kuskure bane alkayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah ce to ai aka dubi maganar ai haka take mutumin da yake da wayo shine wanda zai binciki kansa ya gano me yake yi daidai yake ko ba daidai yake yi ba sannan kuma ya yi aiki saboda abin da zai je iske ranar gobe kiyama bayan mutuwarsa tun daga kabari ya ga ya yi wa kansa kyakkyawan guzuri ya yi wa kansa kyakkyawan tanadi ai wannan shi ne mai wayo haka yake maganar daidai ce kuma al'ajizu man atba'a hawa ha mutumin da zai zauna kullum ya ta bin soye-soyen zuciyarsa kuma yana sa ran cewa Allah ta'ala zai masa zai masa zai masa zai masa bayan shi bai yi wa kansa komai ba wannan shi ne cikakken gajiyayye wannan maganar haka take amma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar a haka wannan shine malaman hadisi suke tattaunawa akai to da abinda komin ingancin sa komin ingancin sa ta fuskar lafazi ta fuskar ma'ana in dai har isnadin sa bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ba za a ce annabi ya faɗa ba yanzu kai dinnan zaka iya yin magana dukkan mu nan mu haɗu akan cewa maganar ka gaskiya ce haka take kowa ya gaskata ka amma kuma baka isa ba kuma ka bigi kirji ka ce to maganar nan na mai da ita hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yanzu kawai in kun tashi faɗar ta ku ce manzon Allah ya faɗa a kuma dan mun gaskata ka mun ce gaskiya ka faɗa ba shi yake nuna kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan jumlar da kai ka faɗa ba an gane ko saboda hadisin ta fuskar ma'ana ma'anar mai kyau ce amma kuma ba za ka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya faɗa ba kamar misali ana cewa ana afsahu man nataqa biddad ce annabi ya ce ni nafi kowa fasahar iya larabci maganar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce gaskiya ce ba wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam fasaha ta larabci amma ya faɗi hakan to shine magana annabi faɗa ko addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na ya ladabtar da ni kuma ya kyautata ladabi na Allah ya ladabtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tarbiya kuma ya ba shi tarbiya mai kyau haka ne ko ba haka bane haka ne amma annabi ya faɗi hakan to shine magana saboda haka ingancin ma'ana ba ta nuna ingancin jingina magana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala yace wa bil jumla a takaice dai fa husnul dhanni inma yakunu ma'an ma'an iqadi asbabin najah dalika makace itikadi ko to duka duk abu ɗaya ne in iqad ne wa bil jumla fa husnu dhann inma yakunu ma'an iqad asbab an najah wa amma ma ma'an iqad asbab al halak fala yata'atta ihsanu dhann yace a takeice dai kyautata zato yana kasancewa tare da aikata abinda suke riko da abinda suke asbabun najah ne abinda za su kai ka ga cimma nasara wato zaka kyautata zato idan an samu abubuwan da za su sa a cimma nasara amma idan aka samu abubuwan da za su sa a haɗu da halaka to wannan ba zai yiwu ba a ce an kyautata zato wato ko hanyoyi ne guda biyu aka ce ga hanya ɗaya mai kyau ce ga wannan hanyar akwai haɗari a ciki idan ka bi hanya mai kyau za ka sa tsammani a ranka kyautata san cewa za ta fishe ka amma ba zai yiwu ba a ce ga hanya mai kyau wannan ita ce za ta fishe ka wannan ita ce ba ta da hatsari ga wannan hanyar mara kyau ce akwai miyagun mutane a hanyar akwai namun daji akwai akwai akwai zana maka abubuwa da za su kawo da suke nuna hadarin hanyar ka ce ita za ka bi sannan kuma ka ce kana kyauta zato kaga wannan ba zai yiwu ba saboda haka sai ka kulla asbab sai asbabun naja sun kullu sun samu sannan ake kyauta zato amma in aka samu asbabul halal to ba zai yiwu kuma a ce ana kyauta zato ba to sai mala yace fa in kila idan kuma wani wanda shi har yanzu bai gamsu ba yace bal ya ta'atta zalika zai yiwu ka bi hanyar halaka kuma ka kyautata zato wa yakunu mustanadu husnin dhanni sa'ata maghfiratillahi wa rahmatihi wa afwihi wa judihi ya zama na kuma madogaran kyautata zaton ya zama yalwar gafarar Allah ce da rahamarsa da afuwarsa da kyautarsa wato wani ya ce zai yiwu ka yi dukkan ayyukan da suke na halaka ne kuma sannan ka kyautata su me zai sa ka kyautata su ce ka kyautata su saboda yalwar rahamar ubangiji ka kyautata su saboda yalwar gafararsa da afuwarsa da kyautarsa tunda Allah ta'ala mai kyauta ne mai rahama ne mai gafara ne mai jin kai ne kuma dukkan waɗannan sifofi ubangiji ta'ala yana da su a yalwace to mai zai hana in yi abin da ba daidai bane kuma in yi tsammanin ga daidai cewa anna rahmatahu sabaqat ghadabahu kuma ayi rahamarsa ta riga fushinsa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya rawaito ubangiji ta'ala ya faɗa inna rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta yalwaci hushina ta ta gabaci hushina wa annahu la tanfa'uhu al-uqubatu wa la yadhurruhu al-'afu kuma dan yayi wa wani uquba ai shi ba amfanuwa zai yi da wannan uqubar ba kuma dan yayi ma wani afuwa wannan ba zai cutar da shi ba wani ya ce to wannan shi zai sa koda da mun yi ba daidai ba mun ci gaba da yi ba daidai ba mu rika jin cewa mu rika kyautata zaton mu ga ubangijinmu bala ya ce wani zai iya faɗar wannan ya ce ƙila sai a ce masa al'amuru haka za yadda ka faɗa ɗin na haka ubangiji yake rahamar sama mai yalwa ce abuwar sa yalwa ce eh, gafarar yalwa ce rahmatuhu sabaqat ghadabahu duk abin da ka faɗa haka yake al'amru hakaza haka ubangijin yake wallahu fawqa zalika Allah sama da yadda ma ka faɗa yake wa ajallu kuma yafi girma wa akramu yafi karamci wa ajwad wa arhamu yafi kyauta yafi jin kai duk abin da ka faɗa sama da yadda kake tsammani ko sama da yadda kake sifantawa yake walakin sai dai ka sani inna ma ya za'u zalika fi mahallihin la'iqi bihi sai dai ka sani ubangiji ta'ala yana aje komai inda ya dace ubangiji ta'ala komai cikin hikima yake yin sa da tsari ba haka yake tafiyar da abubuwansa azzuba ba tsari ba fa innahu subhanahu mawsufun bil hikma Allah ta'ala an sifanta shi ya sifanta kansa annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da cewa hakimun ne mai hikima ne hikima shine ajiye komai a mahallinsa shi ake cewa hikima wal izza kuma ya sifanta shi da cewa aziz ne ga garaba dauni wal intiqam ya sifanta shi da cewa mai ukuba ne mai kama mutum ne da laifinsa shine al intiqam mutum yayi laifi a kama shi da laifinsa a hukunta shi Allah ya sifanta kanshi wallahu azizun zuntiqam ubangiji mai izza ne kuma mai kama mutane ne da laifukansu wannan ma sai sofi ne na ubangiji wa shiddatul batshi sana ubangiji ya sifanta kansa da tsananin damka inna batsha rabbika la shadid lalle damkar ubangijinka mai tsanani ce waɗannan duk sifofin ubangiji ne ba kawai arrahimu ba al-ghafuru alhalimu attawabu ba waɗannan ne kawai sifofinsa ba na'am waɗannan sifofinsa ne kuma ta ɓangare guda waɗannan ma sifofinsa ne me yasa ya sifantu da waɗannan me yasa kuma ya sifantu da waɗannan dan a aje komai a mahallinsa saboda haka ubangiji ba zai ɗauki mutumin da ya kyautata ba sannan kuma ya shi ubangiji ta'ala ya masa mummunan sakamako ubangiji ba zai yi wannan ba idan da Allah ta'ala zai halaka kowa ya kama kowa ya yi wa kowa ukuba ba wanda zai tambayi ubangiji ko ya caje shi me yasa yayi la yusalu amma fa'alu, wa hum yusalun inda zai kifa duk mutanen da ya halitta cikin wuta ba za a ce ubangiji ta'ala ya zalunci kowa ba halitta sani shi yayi shi ya ga dama yayi da kayansa amma saboda hikimar ubangiji ba zai yi wannan ba saboda haka ba zai taba daidaita mutumin da ya rayu cikin da'a ba da mutumin da ya rayu cikin fajirci afa musulmi muslimina kal mujrimi malakum kaifa tahkumun ubangiji ba zai daidaita waɗannan ba waɗannan suna nan a masu laifi waɗannan suna nan masu ihsani Allah ba zai taba daidaita annabawan da ya aiko ba da manzanninsa da waliyansa masoyansa waɗanda suka rayu a duniya cikin ƙaunarsa, da da'arsa da tsoronsa ya daidaita su da waɗanda suke makiyansa ya daidaita su da irin su fir'auna irin su haman irin su ƙarun. a daidaita waɗannan da waɗannan ba zai yiwu ba a ce yau an tashi alkiyama yadda annabawan Allah annabi Adam annabi Nuh annabi Musa annabi Ibrahim annabi Isa annabi sallallahu alaihi wa sallama a ce yadda waɗannan za su shiga aljanna a ga kuma fir'auna da tawagarsa shi ma ya zo an shiga da shi in aka yi haka babu hikima ta zama na halittar da ubangiji ya yi ta abasan ta zama wasa kuma ubangiji ba zai yi wannan ba shi yasa ya sifantu da wannan sifa ya sifantu da waɗannan sifa don ya nuna maka cewa shi hakimun ne komai yana ajiye shi a mahallinsa to kada a riƙa mantawa da wannan sa ubangiji kamar da muka sha faɗar ayoyi na alkur'ani da yawa anan yake haɗa sifofinsa guda biyu masu kishiyantar juna ya faɗi cewa shi inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim la sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim me gaggawar ukuba ne sannan kuma me rahama ne me jin kai nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ka gaya wa bayina ni mai gafara ne mai jin kai ne kuma azaba ta fa umma mai ce haka ubangiji haka yake haɗa wannan da wannan dan a san cewa ubangiji ta'ala yana yin komai na cikin hikima to kada a rika mantawa da wannan ce falau kana mu'awwalu husni zanni ala mujarradi sifatihi wa asma'ihi lashtaraka fi zalika al-barr wal fajir da a ce abin dogaro wajen kyakkyawan zato shine kawai ka dubi wasu sifofin Allah da wasu sunayen Allah kawai ka dube su shine husnul zanni to da anan mai biyayya da fajiri sun zama sun yi tarayya wal mu'min wal kafir da da mu'mini da kafiri sun yi tarayya wa waliyuhu wa aduwuhu da da masoyin Allah da makiyinsa duk sun yi tarayya fa ينفع المجرم أسماؤه وصفاته المجرم mai manyan laifuka sunayen Allah da sifofinsa ba su amfani su komai ba sunayen Allah irin su ar-rahimu irin su al-wadud irin su al-ghafur irin su al-afu ba za su amfani mutumin da yayi manya-manyan laifuffuka ba ya cika rayuwarsa da saban Allah wa qad ba'a bi sakhatihi wa ghadabihi alhalin ya koma da fushin Allah ya koma da ƙi na Ubangiji yake masa, wa ta'arrada li la'natihi ya jefa kansa cikin la'anar Allah wa awda'a fi maharimihi ya kutsa cikin abubuwan da Allah ya haramta ta haka hurumatihi ya keta dukkan wata alfarma da ubangiji ta'ala ya aji ba yadda za a yi yayi irin waɗannan aika aika kuma ya ce sonayen Allah ta'ala da sifofinsa za su amfane shi yadda ka san ba za su amfani fir'auna da kamana da haruna ba su amfane shi ba saboda ba su so Allah ba ba su girmama Allah ba ba su bi dokokin Allah ba ba su girmama abinda annabawan Allah suka zo da su ba sun ja da Allah sun nuna su ma suna iya hawa matsayin ubangiji to kaga jin cewa ubangiji mai rama ne ko mai gafara ne shikenan sai su tafi aljanna wannan ba zai amfane su ba bal husnu zanni yanfa'u man taba kyawun zato yana amfanar wanda ya tuba ne wa dima yayi nadama wa aqla'a ya bar laifin da yake yi wa baddala sayyi'ata bil hasana ya canza mummunan aiki da kyakkyawa wastaqbala baqiyata umrihi bil khairi wa ta'a ya kare sauran rayuwarsa cikin aikin alkhairi da biyayya da biyayya ga Allah summa hassana dhanna sannan ya kyautata su ga ubangiji wannan shine sunayen Allah masu ɗauke da ma'anar rahama da jin kai da gafara suke amfana ya tuba ya yi nadama a kan abin da ya yi sannan ya bar abin da yake yi na laifi waɗanda su ne sharuɗan tuba mutum ya yi niyyar tuba tun a farko ya zama da niyyar ya tuba sannan kuma ya bar ya yi nadama a kan abin da ya wuce sannan kuma ya daina yi to in yi haka ya dawo yana aikata alkhairi a rayuwarsa to wannan shi ne kyakkyawan zato sunayen ubangiji masu ɗauke da ma'anar rahama suke amfana sa fa husnu dhanni wannan shi ne kyakkyawan zato, wal awwalu amma abu na farko din nan kawai rudu ne tun yana rudar kansa ne ashe kaga din mutumin da zaka an ce ya tuba to ya kamata a ga wannan a aikace a ga wannan alamar cewa ya tuba ɗin, amma a riƙa gaya maka mutum ya tuba sannan kuma ka ci gaba da ganin abin da kake gani tare da shi wannan ba tuba yayi ba ba tuba yayi ba wal Ya ce, wala ta yace wala fasul? hadha ce, kada ka riƙa ganin wannan fasali yi tsawo za ku ga cewa wajen sati uku ko hudu duk muna ta magana akan husnul zanni husnul zanni yace to kada ka ga yayi tsawo fa innal hajata ilayhi shadida li kulli ahad yace akwai tsananin buƙatar wannan ga kowa kun ga wannan tun a lokacin sa kenan to na inda a ce a yanzu zai rubuta ina ga sai dai littafi guda da wani a zamanin sa wanda na tabbata duk irin abubuwan da ake a zamanin sa da laifuffuka bai kai yanzu ba za a kasa laifuka wata kilo goma can bai fi ai kashi ɗaya ba nan ake yin kashi goma saboda kaga ashe mu da zai ƙara bayanin ma da mun bukata kan da mun bukaci hakan saboda wannan husnul zanni din mutum ka ganshi yayi dubu-dubu cikin saban Allah amma ganshi yana ya rike tarbiya sun koyar da kai a masallaci yana wai wai shi yana yana neman rahamar Allah kaga an yi mutuwa ya sun kuyar da kai yana kwalla wai shi tsoron Allah ya zo masa amma da ya tashi nan ana jiran shi ne wani mitin inda can kuma wani kulle-kulle za a yi an zo sallah za a gan shi ya fi kowa sun kuyar da kai amma kuma zuciyar har yanzu ba ta bar abin da take yi ba ba ta bar tunanin saɓawa Allah ba zara aka yi magana addini sai ce to ai ma musulmi ne za a gaya mana addini mu ma musulmi ne to galibi waɗannan ma sun fi cutar da musuluncin sama da wanda shi mun ba musulmin ba ne shi daman duk abin nan duk wayan da ake tauyawa shi ba ta shafe shi ba ba ruwansa bai ma yadda ba amma wanda zai rika cewa ya yadda amma kuma za a same shi ko da yaushe cikin makarkashiya wajen ya zai rushe addinin ya zai lalata shi ya zai karya masu addini ya gurgunta su da abubuwan da suke faruwa a ƙasar egypt wanda kuna gani kuna gani kuna kuma ji wani abu ne fa da ake so a yi wanda bai taka kara ya karya ba bai kai ba a cimma buƙatar da musulmi suke buƙata ba dangane da shari'ar Allah wata magana ce da ake so a rubuta ta a takarda rubuta ta a takardar nan ma ba wai za a yi shi ba ne, ta yadda shari'ar Allah ɗin yadda Allah ta'ala ya saukar da ita ba wai maganan wannan ake magana ba a yan batuttuka ne waɗanda ake ganin a ɗan fara da su amma ka ga yadda ake tirji ana ta da ƙura da wasu kuma an zo ana magana da su ka je na cika baki ai shi ma musulmi ne har ya ce aya zai jawo sai ce maka amma addini ai a zuciyarki addini a zuci yake ba a aikace yake ba saboda haka wannan rayuwa ta mu ta duniya Allah ya kyale mu yi abinda muka ga dama in mun shiga masallaci ma bauta mata. amma ba ruwan Allah da abin da muke yi Allah ya yi ka daga babu ya samar da kai ya baka ci da sha ya baka bukatun da duk dan adam yake bukata don ya rayu da abubuwan da da yake bukata don ya ji daɗin rayuwar amma ka zo ka bijire masa ka tibire masa ka bitilce masa ka manta da hikimar da ta sa ya yi ka wallahu akhrajakum min na ummahatikum la ta'lamuna shay'an waj'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun wannan shukur ɗin da Allah ta'ala ya ce dan ku yi wa Allah godiya sai ka zama kuma butulu ka rika ja da Allah to ko ɗanka ne da ka haifa wanda ka ga ba kai ka kera shi ba ba kai ka halicce shi ba ɗanka ne wanda kai dai ka yi sanadiyar zuwansa duniya ta hanyar aure a ce kare ne shi ka tarbiyance shi ka ɗau nauyinsa ya yi karatu ya zama wani abu amma ya zo ya tsaya a gabanka ya ce ka ga al'amarin na fa ka daina shiga ba ruwanka da harkoki na ka yi naka in yi nawa in mun zo da safe mu gaita amma ka ka sake tsoma mun baki cikin harkata wannan dan ya zaka dauke shi to wannan misali ne tsakaninka da danka wanda ni'imar da take da kake da ita akan danka ba za a kwatanta ta da ni'imar da Allah ta'ala yake da shi akan bayansa ba amma shi Allah ta'ala ce ba ruwansa kuma a ce daidai aka yi masa a ce kwa dai gaisa in lokacin sallah yayi cikin minti biyar ku gaisa da Allah ka tafi kai harkar ka kuma ba ruwansa kai ya tsoma maka baki komai kai ya kyale ka to babu shakka babu butulcin da ya kai wannan to abinda dan adam yake yake kenan sai lokacin da duniya ta soko shi gaba kuma ga kowa marere cewa San da duniya ta taho masa gadangadan gadan yana yagatta yana cinta da tsinke a wannan lokacin ba tana da Allah amma da zarar aka ce ta fara juya masa baya ta fara harbinsa to yanzu da ya rugo cikinku ku taya shi da addu'a nuna ganin shi a maraireci ka duba hatta a rayuwarmu nan za ka ga wasu manyan sanda suke kan wasu mukaman har ba sa so su ga katin karo su da wata daga addini da ka matsu za su fara bata fuska za su fara bata fuska za ka zo ka dagula musu aiki amma da zarar can saman ta harɗi Allah ya daki azzalimai da azzalimai kai da ce waka zalika zalimi na az-zalimin ba'dan bima kanu yaksubun wasu azzaliman suka dake shi to yanzu nan kuma sai sai ya matso cikin ku saboda ni musulmi ne kun gani an kore ni ko saboda ni musulmi ne an kalmar da baya so ya faɗa lokacin da yake saman abin nan cewa yake duk ɗaya ake amma da zarar aka bugu shi ya faɗo to lokacin da ya zai ce muku shi saboda shi musulmi ne abinda da zai ke faruwa kenan kuma kuma kuma kuma rashin rashin abin nan mu wani lokaci mu malaman mu za mu tashi mu yi hudu ba mu yi rigima mu ce ya ake yi mataba mana musulmi sanda yake saman baya saman bai taba zuwa ya ce ga wani taimako zan taimaka muku akan harka addininku ba amma da zara aka kabo shi to lokacin ne kuma yake namu amma fa da za ku cicciba shi ya koma kuma ya koma ta da sai kuma wata rana ta kuma zagayowa sai kuma ya sake zagayowa saboda me za a mai da mu wawaye saboda haka wannan magana da ibn qayyim yake cewa ya tsawaita magana ayi hakuri saboda akwai bukata mu a gurinmu yanzu ya fara da zai ci gaba to da mun so haka Ya ce fa bai baina husnu zanni billahi wa baina girrati Ya ce akwai bambanci tsakanin kyautata zato da ubangiji da kuma algirrati bihi ruduwa da, lamarinsa Kala ta'ala Allah ta'ala ce inna lazina, amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله lalle waɗanda suka yi imani kuma suka yi hijira suka yi ƙaura daga inda aka hana su addini zuwa ga inda za su bauta wa Allah kamar yadda musulmin farko suka yi hijira daga makka zuwa madina lokacin da aka hana su addini wa jahadu fi suka yi gwagwarmaya da jihadi don ɗaukaka kalmar Allah ula'ika yarjuna rahmatallah to waɗannan su ne suke kyakkyawan tsammanin samun rahmar Allah mala yace faj'ala haula'i ahlar raja'i duba ku ga yadda Allah ya sanya waɗannan su ne masu kyakkyawan tsammanin samun rahmar Allah lal battalina ba wanda suke zaman banza ba wal fasikina, da waɗanda suke fasikai battalina masu zaman banza ba sa bautar Allah sun ki tashi su yunkura su yi abin da Allah ta'ala ya ce kuma da waɗanda suke fasikai masu saba wa Allah ubangiji ya ce waɗannan su suke kyakkyawan tsammani wa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce sun ma inna rabbaka na hajaru min ba'di ma futunu sun ma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'di hala ghafurur rahim ce sannan lalle ubangijinka ga waɗanda suka yi ƙaura suka yi hijira min ba'di ma futunu futinu bayan an fitine su a addinin su sun majahadu sannan suka yi gwagwarmayar ɗaukaka addinin Allah wa sabaru suka yi haƙuri inna rabbaka min ba da hala gafurur rahim lalle ubangijinka bayan sun yi waɗannan abubuwa to mai gafara ne mai jin kai fa akhbara subhanahu annahu ba'da hadhihi al-ashya ghafurur rahim liman fa'alaha ubangiji ta'ala sai ya bada labari a wannan ayar cewa bayan mutum ya aikata waɗannan abubuwa to Allah mai gafara ne mai jin kai haka kawai yace zai masa gafara ya jin kai sai da ya faɗi ayyuka masu kyau sannan ya ce zai masa gafara saboda haka mutum laifuffuka yake yi kada ya sa tsammanin samun gafarar ubangiji sai ya tuba ya daina abin da yake yi ya kyautata imaninsa da ubangijinsa to bayan ya yi wannan to ya sa tsammanin rahama da gafara daga ubangiji haka Allah ta'ala ya ce والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم kaga haka ba haka kawai bagwas kai ta abin da kake yi ba kawai kace ubangiji mai rahama ne mai jin kai Allah ce wallazina amilu sayyi'ati waɗanda suka mu suka yi mummunan ayyuka thumma tabu min ba'daha sannan bayan sun yi laifuffukan suka tuba wa amanu suka yi imani inna rabbaka min ba'daha lagafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan bayan wannan abinda suka yi na tuba da kyautata imanin su lagafurur rahim lalle mai gafara ne mai jin kai ashe kaga ba haka kawai zai yi musu gafara da jin kai ba sai su ma ta bangaren su sun yi wani abu sun yunkura sun motsa ثم إن ربك للذين عملوا السيء الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم a cikin suratun Nahal, ubangiji ta'ala ya ce lalle ubangijinka na amilu su bi jahalatin ga wanda suka yi aikin mummuna da rashin sani sun matabu min ba da zalika sannan suka tuba bayan wannan wa aslahu kuma suka gyara bayan sun yi laifuffuka suka dawo suna gyara abin da suka bata inna rabbaka min ba da hala ba in lalle ubangijinka bayan wannan lagafurun lalle mai yawan gafara ne kuma mai jin kai to kaga duk waɗannan ayoyi ne daban-daban a surori daban-daban waɗanda suke nuna cewa ubangiji yana yin rahamarsa da jin kansa ga waɗanda suka kama hanyar neman rahamar Allah da jin kai amma waɗanda ba su bi wannan hanya ba su kuma ubangiji ya siffantu da sifofin da suka dace da su ya siffanci da uku ba, ya siffantu da kamu ya sifatu da azabtarwa wani ya sifatu da waɗannan ga waɗanda su kuma suka kama wannan hanyar wannan ita ce cikakkiyar hikima fal'alimu wala ya ce masani ya za'ur raja'a Shi shine wanda yake sanya fata kyakkyawan tsammani a bigiransa wal jahilu al mughtarru ya za'uhu fi ghairi mawazi'ihi amma jahili wanda ya rudu da kansa yake rudar kansa wannan shine wanda yake ajiye fata da kyakkyawan tsammani amma ba mahallinsa ba faslun wa kasirun min al itamadu ala rahmatillahi wa afwihi wa karami wa bayya'u amrahu wa nahyahu wa nasu annahu shadidul iqabi wa annahu la yuraddu ba'suhu 'ala al-qawmi mujrimin ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند وقال معروف رجاؤك لرحمة من لا تطيئه من الخذلان والخمق وقال بعض العلماء من قطع عضوا منك في الدنيا بشركة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا وقيل للحسن نراك طويل البكاء فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي وكان يقول إن قوما ألحتهم أماني أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير فقال والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المقاوي ما لا يشي فصل wa kafirun min اعتمدوا على ala rahmatillahi wa وكرمه wato kamar ya ji abin da muka faɗa na cewa ka a tsaya nan a ci gaba ko mai ya gani <laughs> sai ya ga ya kamata kuma ya ɗora. Wala'alla irin waɗannan jahilan sun samu ɗaurin gindi a zamaninsa daga wasu bara gurbin malamai su yi ta abin da suka ga dama aika-aika in suka je gaban waɗannan malamai sai a ba su wasu ‘yan wurin da a ce ku je ku yi ku kyautata zaton ku ga Allah wasan zamaninsa cike yake da da sufanci gurɓatacce a sham a wancan lokacin irin wannan abubuwa sun yawaita sosai da sosai gurɓataccen abu to ba mamaki a lokacin wannan suna cin karansu ba babbaka kasuwarsu tana ci tana garawa wannan ta sa ibn qayyim ya yi su kwani maganarsa da yawa nan? shi ya sa ya ce wa kasiru minal juhali ya ce da yawa daga cikin jahilai i'tamadu ala rahmatillahi wa afuhi wa karamihi sun dogara akan rahamar Allah da afuwarsa da karamcinsa wato sun tsaya akan Allah mai rahama ne mai karamci ne wa dayya'u amrahu wa nahyahu amma suka tozarta umarnin Allah da hannunsa inda ya umarni ba sa aikatawa inda ya hana ba sa bari wa nasu suka manta annahu shadidul iqab cewa Allah mai tsananin ukuba ne wa annahu la yuraddu ba'suhu 'anil mujrimin la yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin azabar ubangiji ba mai iya kaɗeta gabarin mutanen da suke mujrimai masu laifuka to in azabar Allah ta zo ba wanda ya isa ya kade wannan azabar sun manta da wannan wa atama da 'ala al-'afwi ma'a al-israr kal mu'anidi mala yace duk wanda ya dogara akan Allah ne afuwa ne sannan ya doge ya zarce akan laifinsa to kamar wanda yake nuna ma bai yadda ne. to kamar mu'anid mu'anid shine wanda yake cewa shi bai ma yadda ba yake taurin kai game da abin da ake faɗa masa to wanda zai ce ai Allah mai afuwa ne mai gafara ne mai rahama ne mai kaza ne sannan ya ci gaba da abin da yake na saba wa Allah to kamar kamar mu'anid ne kamar wanda yake ja ne da abin da ake gaya masa na dangane da shari'ar Allah wa qala ma'ruf ma'ruful karhi ɗaya daga cikin masu ibada masu gudun duwa shahararru wanda mun taɓa magana da anan a lokacin karatun tuhfatul iraqiyya ya rasu hijira tana shekara 200 yake cewa raja'uka li rahmati man la tuti'uhu min al-khizlan wal humki ka rika fatan rahama rahamar wanda baka masa biyayya wanda yana da cikin tabewa da wauta wanda baka masa biyayya amma ka rika tsammanin samun wani kyautatawa daga gurinsa wannan tabewa ce da wauta ko a rayuwarka ka sani wanda ka san kullun cikin bata masa kake da ɓacinsa. ka zauna kuma ka rika zaton cewa daga bangaren sa ne za a yi maka goma ta arziki ba bi wadda wauta da ta kai wannan ka rika tsammanin cewa ka fa ɓata masa don haka a kullum za ka iya ganin kai ma mummunan sakamako ta ɓangaren wannan shine hankali in ya so idan shi ya ga dama ya kyautata maka kaga wani abu ne daban amma kai kana bata masa kullum kana cewa a'a ai zai mana mai kyau wannan wauta ce saboda haka wanda zai rika bata wa ubangiji sannan kuma baya masa da'a sannan kuma yana sa tsammanin samun rahama daga wani ce, wani yana daga cikin wauta yana daga cikin al wa qala ba'd ulama wani cikin malamai yake cewa man kafa udwan minka fi ad-dunya bi sarikati thalathati darahim la ta'man an takuna uqubatu fil akhirati ala nahwi hadha wanda anan duniya zai ce a yanke maka hannunka saboda ka saci dirhami uku ya ce a yanke ma hannun a raba ka da wannan gabar mai tsada to kada ka ka nutsu cewa hukubarsa a lahira ba za ta kai wannan ba idan ka kula nawa ne dirhami uku idan ka kwatanta shi da hannunka na dama wannan tafin hannun naka na dama akwai abin da zai saya maka tafin hannun dama Ba abin da zai saya maka shi da zarar ka rasa shi ka rasa shi duk duniya za ta haɗu ba za ta dawo maka da kamarsa ba sai dai a yi na roba a yi na katako a yi na waye a yi na ƙarfe amma dai wannan mai tsarin wannan hannun mai kyau mai ban sha'awa mai kyakkyawan zubi ba wanda zai iya maka shi to amma shari'a ta ce in ka sa wannan hannun ka ɗauki dirhami uku rubu dinar to a yanki a nan duniya ga abin da ya maka saboda ka ka saba masa ka shiga haƙƙin wasu da ya ce ka a taɓa haƙƙin da ba naka ka ka taɓa haƙƙin da ba naka ba ka kayi wannan ga abin da ya maka to dan menene za ka kwanta kuma kai bacci ka ce ai duk abin da kai in an je can ba abin da zai maka a nan duniya ban ga me ya maka ba a nan duniya ba ga abin da ya raba ka da shi ba mai tsada da babu abin da za ka kwatanta shi da shi akan ka saba masa wannan maganar ana wato maganar abul wafa gana abu lofa ce ibnu aqil ɗaya daga cikin malaman hanabila kamar da ibnu qayyim zai sake ambatar ta anan gaba wa qila lil hasan aka ce wa hasan al basri anan ya kawo muku mhm. wa qila lil hasan naraka tawil al buka ce mun ga kana yawan kuka kana yawan zubda hawaye wato duk da matsayinsa da iliminsa da takawarsa da tsoron Allahnsa sa'atan al-basri yana ɗaya daga cikin zuhat mutanen da suka shahara da gudun duniya da duniya ba ta gaban su kwata-kwata kamar Allah bai yi ta ba ga su kuma Allah ya ba su ilimi shakundum ne cikin harka ta ilimi kowane irin ilimi ka doso shi da shi to za ka sha mamaki kowane iri ne shi yasa majalisinsa a zamaninsa babu wani fanni da ba za ka samu gwaraza fitattu zarata a cikin wannan fannin a gabansa suna karuwa da shi ba shi yasa sa akwai malaman fikihu akwai malaman aqida akwai malaman hadisi akwai malaman luga kowane irin ilimi kake ji da shi zaka zauna majalisin Hassan al-Basri kuma zaka dosana abin da zaka dosana a ciki shi yasa kamar shi kadai kamar jami'a ce mai tafiya da kafafuwa biyu duk da wannan matsayin gashi kuma Allah ta'ala ya shi iya magana da iya wa'azi da in yana wa'azi wasu kalmomin da suke fita daga bakinsa na hikima wasu waɗanda ba wayayyu ba da yawa sai su zata ma hadisai ne da yawa an taɓa an sha ana ta samun irin maganganunsa wasu sai su ɗauka hadisi ya jawo kamar irin jahilin da za ka yi larabci ce sadaƙan lahul azim ka yi larabci ce sadaƙan lahul azim <laughs> to yana da irin wannan irin wannan abu da Allah ta'ala ya masa ce kalimat dinsa kana ta khuruju min mishkatin nubuwa to amma duk da haka akan ganshi da sautari yana zubar da hawaye almajiran su ce naraka tawil albuka ina ganin ka kana yawan kuka faqala akhafu an yatrahani fi an-nar wa la yubali abinda nake jin tsoro kada Allah ya jefa ni wuta bai damu ba wato wannan yanayin da yake ciki na bauta da tsoron Allah da gudun duniya bai sa shi ya saki jiki ko harkatin kaho ba yana ganin cewa suke da can a cike yake da alkhawf da tsoro anan ya ƙara muku da wata ibara wanda shi nan mai hakikin littafi na yake cewa a nusa ɗin da suke kwafin da suke hannunsa babu amma dai ya zo a naku a ɗaba'ar almadani da ɗaba'ar salafiya ɗaba'ar da take hannunku wa kana ya ƙulu inna ƙauman alhathum amanil maghfira hatta kharaju min duniya dunya bi ghairi tauba yace akwai wasu mutane da gurin mutuwa a gurin gafara gurin cewa Allah ta'ala zai musu gafara ya shagaltar da su har suka bar duniya ba su tuba ba ce akwai irin waɗannan mutanen kullum sun sa ran cewa ai zai musu rama zai sun ki ba har Allah ta'ala ya kawo musu mutuwa ta ɗauke su a haka ya a haduhu. Ɗayansu su yace la'anni hasanu dhannu bi rabbi lalle ni mai kyautata zato ne ga ubangiji na yace wa kazaba ƙarya yake yi law ahsana dhanna la ahsana Amal. da ya kyautata zato to da ya kyautata aikinsa wasa ala rajulun al wani mutum ya tambayi Alhassan hasan faƙala ya aba sa'id ya ce da shi ya aba sa'id kaifa nasna'u bi mujalasati aqwamin yukhawifunana hatta takadu hatta takada qulubuna tatir yace ya aba sa'id al-kunyar al-hasan al-basri kenan yace da shi ya za mu yi da zama a gurin mutanen da suke tsoratar da mu kai ka ce saboda tsoro zukatanmu za su fita daga kirajenmu su tashi sama wato saboda yadda zuciya za ta rika bugawa kai ka ce za ta fasa kirjin dan tsoro ma ta fito ta yi sama ce to waɗannan mutanen da muke zama kullum a cikin firgita mu suke da razana mu suke ya za mu yi da su faƙala sai alhassan albasiri ya ce wallahi la an tashaba aqwaman yukhawifunaka ce wallahi ka zauna da mutanen da za su rika tsorata ka hatta tudrika amnan hakka je ka iske wato kwanciyar hankali da nutsuwa a nan su yi ta tsorata ka kana firgici har ka mutu ka je ka samu am ulaika lahumul amnu wa muhtadun ka samu wannan nutsuwar ka samu wannan aman din khairul laka min an tashaba qauman yu'minunaka hatta talhaqaka al makhawif shi yafi maka alkhairi bisa ka zauna da mutanen da suke za su yi ta kwantar ma da hankali duk aika aikan da kai sai kakka damu kakka damu ba matsala har wata rana ka je ka haɗu da ababen tsoro to gara ka ji tsoron a nan hankalinka ya kwanta a can da hankalinka ya kwanta a nan can kuma ka haɗu da tsoro shi ne abin da yake gaya musu wato ku yi haƙuri da ku je ku zauna a gaban wasu wanda kullum abin da za su gaya muku ba ku da matsala ba ya ku ko su nuna muku cewa in kuka bi hanyar su kuka zo kuka yarda da su shikenan ku kun haye gadar ba ku kaɗai ba ma sai kun kamo dukkan wani naku kun hayar da shi a ce in dai ka karbi waɗannan wuridan ko waɗannan azkar ko wannan ɗarikar, ko wannan abin nan kenan. an ta min al'amini kana cikin amintattu wa zurriyatuka wa abna'uka wa aqibuka wa wani ne kullum min al'amini shi duk wanda kake ka sani yana da alaka da kai na da da na yanzu da masu zuwa duk sun gama hayewa wannan shi ne abin da ake cewa ita ce falalar in ka karɓi wannan abu namu falalar da aka samu kenan shi yasa wanda ya karɓa shi kenan zai ta yi wa Allah laifi sai abin da ya ga dama saboda an riga an lamince masa min al'amini shi ne hasan albasiri ce tuk waɗannan za su tuce ka Dan a nan za ka yi ta aika aikar ka cikin nutsuwa kankalinka kwance cewa kai baka da matsala ba kai ba ma na kusa da kai ma shi ma ya haye wanda bai ma bai karɓar ba ce to wannan ba gara ka shiga cikin waɗanda kullum za su rika tsoratar da kai azaba da wuta da sauransu wannan shi ne abin da ya fi maka alkhairi waɗannan bayan Allah dan kana karanta sirarsu abin abin zai zai zai baka mamaki zai baka mamaki wato idan kana karanta ibadarsu da zuhudunsu da tsoronsu ga Allah da tsantseninsu sannan kuma ka zo kana karanta irin yadda suke tsoron Allah yadda suke kuka da hawayensu yanzu kamar cikin isnadin wanda ya rawaito wannan maganar daga Hassan al-Basri akwai Al-Ala ibn Ziyad Al-Ala ibn Ziyad an al-Mughira ibn Mikhdash an al-Hasan wannan shine isnadin wannan magana shi Al-Ala ibn Ziyad mahaifinsa Ziyad ibn Matar saboda yawan kuka sai da ya makanci shi ma ɗan saboda yawan zub da hawaye iris ya makanci shi al'ala ibn ziyad kuma duk abin da za a gaya musu to ƙara ma tsorata su yake yi don shi al'ala ibn ziyad an zo an sami aka ce haɓa yadda kake da ibada da takawa da kaza da kaza amma ka zauna yi ta kuka a haka sai ya ƙara fashewa da kuka wannan magana da suka gaya masa sai da ya kwana uku bai bacci ba bai ci abinci ba dan bai sa za ta zama masa ba ka kama shi da laifin wasu kwanansa uku bai ci ba bai ci komai ba bai bacci ba kuma yana ta zubda hawaye to idan ka dubi rayuwar mu a yanzu to abin da ban tsoro Allah ta'ala ya mana gamdakatar datar da mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن يتشي دان الله إنا سن أيمن بياني كو أكوي بمبانشي سكان وحي دا النبتة saboda na ga wani daga cikin marubuta a jaridar ƙasar na yana cewa akwai bambanci kuma ya ce ɗayansu har yanzu akwai shi Allah na ba na ba wa salihai bayi ya kafa hujja da faɗar Allah ta'ala wattaqullah wa yu'allimukum wa yu'allimukum wattaqullah wa yu'allimukum Allah kuma yake da faɗar Allah Allahu nuru samawati wal ard to abinda ake ce wahayi da larabci shine al'ilam al-khafi a sanar da kai ta ɓoyayyar hanya a sanar da kai wani abu ta wata hanya boyayya shine a larabci ake ce wahayi ce auha ilaihi bi ya rada masa ko ya gaya masa kamar inda Allah ce inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum innakum la mushrikun lalle shaydanu suna wahayi zuwa ga masoyansu wani guri na cewa yuhi zuhun ila ba'dhin zukhrufal qawli wurura shashin su yana wahayi zuwa ga sashi ma'ana yana rada wa sashi yana kai wa sashi wasu bayanai a asirci dan ya rude su saboda kalmar wahayi tana nufin al-ilamul khafi a cikin mutane ma in ka raɗa ma mutum wata magana to ka masa wahayi logatan ubangiji ta'ala yana sanar da bayansa abubuwa ta hanyoyi daban-daban akwai waɗanda yake sanar da su ta hanyar mala'ika mala'ika ya zo sanar da mutum akwai wanda Allah ta'ala yake sanar da shi ta hanyar ilimi ya karanta ya gane akwai wanda Allah ta'ala yake sanar da shi ta hanyar ilhama Allah cusa masa sai kawai ya fara tunanin abu kaza kuwa ba zai iya zama kaza ba kuma daga ƙarshe ga haka ɗin ne wanda shi ake kira al-ilhama ko at tahdis wanda Allah annabi sallallahu yake cewa inna mimman kana qablakum muhaddathun fa in ya fi ummati fa umar a gaba waɗanda suka gabace ku akwai waɗanda Allah yake zantar da su ma'ana ya kinsa musu abu ta hanyar ilhami to in har akwai cikin al'umma ta umar ne wato wannan yana nuna umar yana daga cikin al-muhaddathun shi yasa wani lokaci zai ce kaza dan me ba za a yi kaza ba ya rasulullah kuma sai Allah ce a yi. Allah ya kinsa masa to da hanyoyi ne ta ka koyi abu ko ka san abu ko ka ga abu ko ka taba abu ko ka lasa abu baka ya zuma take ba zaki gare ta daci gare ta bauri gare ta mai gare ta da zarar ka lasa sai ka gane mai kaje da shi ka samu ilimin wannan ta hanyar alhawas gabobi da Allah ta'ala ya baka guda biyar duk hanyoyi ne ta ya sanar da kai abin da yake so shi ya sa za mu ga Allah ta'ala ya ce wa auha ka ila an a ditta ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rushun ubangiji yayi wahayi zuwa ga kudan zuma Allah ce auhayna ila ummi Musa an ardi wa in kifta alayhi fa alqihi fil yam saboda haka ubangiji ta'ala ya yi wahayi zuwa ga ummi Musa ya yi wahayi zuwa ga kudan zuma Wani duk ba za ka kira shi annabta ba abinda ake cewa annabta shine Allah ya sanar da wani mutum wani abu na shari'a ya ce ka sanar da mutane wannan shine annabta kaga kudan zuma ai ba ba za ka ce masa addabi ba dan cewa au harabuka ila nahli Allah ya kinsa masa shine malamai suke cewa alhaman nahl ya kinsa mata da hanya ce ta ilimi ya kinsa masa kai kaza haka nan ummi Musa Allah ya kinsa mata ita ma amma ba wannan abin da ya ce an arzi fa in khifta alai fa alqihi yam ba doka bace ba sako bane Allah ya aiko ta ta karanta wa mutane ku yi kaza ku yi kaza da an mata haka da ta zama annabiya lokacin da Allah ta'ala ya turo mala'ika zuwa ga zuwa ga Maryam alayhi salam fatamassala laha basharan sawiya gashi ta ganshi mutun sosai dirarran mutun gashi tana ganin shi قال إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا kaga wannan tattaunawar da suka yi ba shari'a bace ya bata ko ko sako ne yace gashi kije ki ga wuce da su bautawa Allah da ya mata haka da ta zama ta zama annabiya amma bil ijma babu wata mace annabiya duk da cewa ga wannan Allah ta'ala ya aika mata mala'ika ya magana da ita ummu Musa ba wani nasiri yana mala'ika ne zo gaya mata saboda haka wahayin wannan zaka yace al-ilamul khafi ubangiji ya kinsa mata ya nuna mata cewa tayi kaza amma ummu mu'abin nan maryam alayhi salam Allah ya aika mala'ikan yazo a sufa ta mutum amma malabai al'umma ta ijma'i akan cewa ba annabi annabiya bace in banda saban da aka samu na Ibn Hazm wanda ba zai karye wannan ijma'i saboda ka kaga ashe a sanad wato mala'ika zo ya sanar da da wani wani abu ba lalle shi zai zama annabci ba amma idan abin ya shafi shari'a ku yi kaza za ku samu lada a gaya masa ku yi kaza akwai lada ku bar kaza ba kyau to ya zama annabi ya zama annabi a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani mutum da zai yi da'awar wahayi an masa wahayin wani abu daga sama Allah ce ga wata shari'a ko ga wata doka Allah ya rufe wannan kofar Allah ya rufe wannan kofar duk wani wanda ya ce an masa wahayi da wani abu na doka na shari'a na lada to ana yana mai da kanshi annabi ne kuma annabin ƙarya shi yasa kamar da ya tabbata a cikin sahih bukhari lokacin da Anas ibn Malik ya shiga wajen Ummu Aiman ya same ta na kuka mai kake wa kuka cewa ita ba tana kuka ba ne a kan rasuwar ma'aiki sallah tana kuka ne akan cewa wahayi yanzu ya yanki yanzu wahayi ya tsaya in kafa alwahi wa anis sama wanda shi ne fahimta sahabbai babu wani wanda za a kawo ma wahayi da doka da sako da umarni da yi ko bari yi ka samu lada ya a baka lada ko gaya wa mutane wanda duk ya yi wannan to ya karyata alkur'ani da ya ce annabi shi ne khatamun nabiyyi don haka duk maganar da ake yi akan wani wanda zai ce shi ana masa wahayi ko an masa wahayi ayin kula abun ba wani abu bane da ya shafi ilhami kadai ahlus sunna ba sa karyata ilhami kana cikin daki kawai sai ka rika jin zuciyarka tana gaya maka wannan dakin za a samu matsala kamar dakin nan kana fitowa sai ga dakin rukugu ya ya yi sujada to kaga nan ba za ka fito ka ce ka zama annabi ba don Allah ya kinsa maka wani abu kawai ka ce a ah, ashe ba ni ni ban sani ba Allah ya mai da ni annabi wannan sunan shi ilham wannan yana nan Allah yana kinsa ma wanda ya ga dama abinda ya ga dama duk wanda zaka ce min an kinsa masa wani abu ba zan yi ba zan yi maka musu ba shi ma abinda za a kinsa masa in aka kinsa masa wata shari'a daban to zamu ce wannan shedanu ne suka kinsa maka ita ba Allah ba wanda shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilu saboda haka wannan ba zai yadda da wannan ba amma kawai kana daki kai tunanin in ka hada kaza ka hada kaza za a samu wata na'ura mai amfani ka fita ka har hada ka har hada kuma ka ci nasara wannan ilhami ne ubangiji ya maka shi ya kinsa maka saboda haka in ana so a kare wani abu ne don ka sa wadanda duk zagaye zage da ake duk a kare salatul fati ne duk ba wani abu ne <laughs> ko ka wada ko eh, shi ko mai salatul fati dan cewa yayi an aiko masa da ita ma a rubuce a takarda ta haski ka san maganar fa da bisa da girma fa duk ba wani addabin da aka aiko masa da da wahayi a takaddar haski fi sahifatin min nur ko annabi Musa alaihi salam a alluna aka bashi a alluna aka bashi ba ba takarda haske ba ce to kuma ba zai da a yi rubutu a takarda haske ba bisa billah kai za ka yi rubutu a takarda haske fi saifatin min nur sannan abin nan da aka bashi aka ce ga ladansa ga wanda ya karanta ladan ma aka yi arigizansa kamar ƙura'an najeriya aka yi arigizansa to kaga kaga anan wannan ita ce annabtar to me bambancin sa da annabi Ta wani babban har ma ya kara wasu annaba da yawa kai ya kara mata duk annaba tunda ba annabin da aka masa wani sako a takardar haske to kaga kace zaka kare wannan da da da ummi Musa da waye da waye da waye kaga akwai rigima a ciki gaskiya saboda ka. abin mai sauki ne ba ba abu ne da zai in ba haka ba to ba zama ba wani annabin ƙarya kenan kowa ma ya iya ta masa wahayi da za ƙarya tashi da me za ƙarya tashi to shike ne ya ce Allah ya masa wahayi kuma yana ya ce in kira ku ku yi kaza ku yi kaza za ku samu lada ya kawo muka tsare-tsaren sa kabi wanda ya ce mutumin da ya yi da'a wajen eh, mutumin da ya yi da'a wajen saban Allah a cikin abin da ba shirka ba ban san mutumin da ya yi da'a kuma wajen saban Allah a cikin abin da ba shirka ba shin shi ma yana fita daga musulunci to ba gane tabbayin ba ya yi ɗa'a a cikin saɓon Allah in ya ji tambayar sai ya sake rubuto manufarsa nan gaba sai an samu wannan ya ce ka ba da fatawa kan cewa wanda ya kashe mutum biyu ko fiye da ɗaya ta hanyar banka misali to sai ya ma kowanne ka fara to don Allah malam a yi mani ƙarin bayani game da ƙa'idar da suke cewa izar ta hadal amurani jinsan wa maksidan da kala ahaduhum al'aka wato idan abubuwa biyu suka haɗu a wajen jinsin su da manufarsu sai ɗaya shiga ɗaya wannan ka'ida abinda take nunawa kamar misali mutum ne yana da wankan mace ce da wankan janaba da wankan haila a kanta in ta yi ɗaya shi kenan amma wannan yadda ka san diya yanzu misali a ce mutumin da ya kashe mutum biyu bisa kuskure diya ɗaya zai bayar ko biyu abu ɗaya ne ya yi kuma diyan nan da zai bayar jinsi ɗaya ne kuma manufa ɗaya ce za ta sa ya bayar amma ɗaya ba zai shiga ɗaya ba saboda kowanne haƙƙi ne da ya race da da wani rai haƙƙi ne da amma wannan wanka da abin da duk da kai ya rataye da jiki ɗaya ya rataya ba da jikuna da yawa ba saboda haka wannan ka'ida ba za ta sa ka yi ma wani ka fara ba sauran kuma ka ce ba matsala wadda ita ce magana mafi inganci cikin maganganu biyu na malamai akwai maganganun da suka faɗi wannan da kake so ka faɗa amma wannan ba ita ce mai inganci ba saboda Allah ta'ala ya ya haɗa diyya ɗin da ka fara ɗin aya ɗaya amma kana li أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين haka ubangiji ya hada su da diyar karshe yace wanda bai samu bai azumin wata biyu yadda ka san diyar idan mutane ne da yawa dan nan Allah ta yake wa maka mu'minin an yaktula mu'minan ana magana mutum daya idan ya zama na biyu hukuncin zai zama na mutum biyu kamar yadda diyar za ta zama biyu to haka shi ma siyamu shahrayn mutatabi'ain din zai zama biyu ka ce wannan zaka raba zaka iya bada biyu din amma wannan daya zaka yi to ban san dalilin da zai sa ka raba wannan ba wannan kuma yace mutum ne larurin rashin lafiya ya kama shi kuma kuɗin da ake bukata suna da yawa domin shawo kan wannan rashin lafiyar sannan bai samu mutumin da zai iya ranta mishi kuɗin ba ko ya halatta ya karɓi bashin banki ya addu'a Allah ta'ala ya samu masa mafita kuma ya taƙilla ya ji Allah kai ya fitar da rai cewa Allah ta'ala zai don kada ka nemi sauƙi ta hanyar sabawa Allah ba za ka samu ba Allah bai sanya warakar al'umma ba cikin abin da ya haramta mata me yake tabbatar maka da cewa in karanci kuɗin kai maganin za ka samu waraka ba ka da tabbas ba ka da wannan tabbas don haka mai da al'amarinka ga Allah za ka ga canji insha Allah an wakilta ni akan wata dukiya kuma aka umarce ni da in raba ta ga mawadata sai na ganima ina da bukata don haka sai na yi amfani da ita to menene matsayi na shin zan biya koko na ci halas za ka biya baka ci halal ba domin mai ita ba kai ya ayyana ba da zarar mutum ya fidda dukiya ya ayyana wanda za a ba ko kana da bukata kakkata ba ba kai ne ya bawa ba in cewa ya gashi nan je ka bawa mabukata bai ce wane da wane da wane ba kana cikin mabukatan kai rabon adalci don wannan ma ba daidai ba ne ka cinye kai rabon adalci kai ma ka ba wa kanka abinda ka ba wa sauran wannan ba za a ce ka yi laifi ba amma a ce ka kai ma wane da wane sai ka cinye ka ce kai kafi su bukata wannan ba daidai ba ne wannan kuma ta rubuta doguwar takarda da ba da labari da abin nan amma dai a takaice abin da takardar take nunawa mijinta ya yi mata saki biyu saboda 'yar mijin ba ta santa ta haka ta takura wa uban sai da ya sake ta saki biyu daga ba aka dawo da auren sannan ita wannan ya dai da ba ta san ita wannan mata ta sake takura wa uban cewa sai ya sake ta ƙarshe uban ya tafi ya ce ta tafi gidansu ta tafi gidansu shekarar ta guda sai yar ta sa uban a ɗaki ta kulle yadda ita mai takarda take cewa ta kulle ta ɗauko wuka ta bashi ta ce ko ya kashe ta ko ya rubuta wa wannan mata saki yana kuka haka ya karɓa takarda ya rubuta saki to waya sakin to a da abin da aka yi shi bisa tilas ai yi yiwa saki sai dole an zama akwai wanda za a tilasta ya saki wannan bai sako ba ta saku ba saboda haka a tana nan a matarsa ha? ha? abinda abinda abinda malam haris yake cewa abinda malam haris yake cewa sa ce da nawa ne ya kashe ubansa ai ana yi zaka sa shi wa ya san baya yake tunda haka je yana kuka ai ba ba yadda zai yi ana maganar da wuka da waye an kullada ki ai ba za ka dauki abin da sauki ba ka ce shi ya san me ya ji lokacin da ta tsare shi saboda haka kaga shi zai san me ya sa shi kuka amma duk abinda za a tilasta abinda dai ake a takaice in dai ya san cewa tilasta masa cikin tsoro ya sa ya haka to ba saki in kuma a da zaɓin sa ya yi to wannan daman duk wanda ya saki da zaɓin sa sun ya yi saboda haka shi zai iya haddade irin yanayin da ya samu kansa a ciki yanayi ne na ya firgita ya tsorata ba shi yadda zai yi yana tsoron abin da zai biyo ba in bai yi ba ko kuma a'a kawai dai shi ya ga dama dai yayi da kansa da zaɗin kansa duk da dai gata a ɗakin amma kuma wannan ba shi ne ya yi tasirin ya yi ba to wannan duk shi zai iya tantancewa abin da dai za mu gaya masa cewa duk sakin da aka yi shi karkashin tilastawa da tilsasa da tsoratarwa ba saki ba ne waɗanda duk suke da bukatar addu'a Allah ta'ala ya biya musu bukatunsu masu neman aiki Allah ta'ala ya ba su marasa lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu ya ba su kuma da lafiya za su ci sannan kuma waɗanda suke neman aiki su ma Allah ta'ala ya ba su aikin da zai zama alkhairi gare su da al'ummarsu Allah ta'ala ya mana dace ya mana gamtakatar cikin al'amuranmu ya kara mana imani da tsoron Allah wasallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in